tunda sanin kowa ne waɗannan al'ummar nayi nayi da su akan masu ci gaba da yin sallah yadda sauran al'ummar musulmi ke rakawo rakawoyin sallah suka ce ba za su yi sallah yadda al'ummar musulmi ke yi ba to da Allah duk wanda bai sallah dan ya ci kare me abin mamaki a ciki Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu bibiyanmu da sauraronmu a wannan shafi na mai albarka Barkanmu da warhaka sannunmu da arzikin kasancewa da ku a wannan lokaci mai albarka. A kamar yadda muka saba a har kullum muna zuwa muku da abubuwa cikin wannan shafi na mai albarka kama da kan karatuttuka na malamai, nishaɗantarwa da kawo muku rahotanni da ɗumi-ɗuminsu ka yi dukkanin abin da muka san zai amfanar kuma al'umma tana bukata a kamar yadda muka saba a har kullum yau ma muna ɗauke da ci gaba da kawo muku rahoto dangane da sabuwar wannan ƙungiya da ta fita a ƙarƙashin ƙungiyar da ake kiransu da 'yan kato wanda aka fi sanin su da 'yan ƙur'aniyu har yanzu dai tirka-tirka ba ta ƙare ba kamar yadda yanzu za mu kawo muku bayani dangane da abin da yake faruwa game da cin kare wanda ya faru a jihar kaduna wato a jihar kaduna a makon da ya gabata idan kuna bibiye da mu na san wannan sanannen abu ne wanda ya watsu a social media magana akan mutanen nan da allah ba su arzikin samun ɗa a maimakon a ga sun yanka ma wannan ɗa a ranar sunansa abin da ya dace wanda shida ta halatta a yanka kawai sai a ga sun yanka kare wanda wannan abin da ya faru ya jawo cece ce a social media wanda kuma har ya kai ga da abadin Allah ya kiyaye ba da ya kai ga asarar rai wanda wayannan mutane kamar yadda na faɗa a baya suna danganta kansu da cewa su 'yan ƙur'ani zalla amma kuma wasu daga cikin shugabannin wannan tafiya irin wannan aƙida suna barrantar da kansu daga wannan tafiya kafin kai ku da nisa idan wannan shine shigowanka na farko wannan shafi na mai albarka ku danna mana subscribe sannan kuma ku yi mana sharin ku yi mana liking domin al'umma ta amfana har ila yau tirka-tirka ba ta ƙare ba ana ci gaba da tattaunawa da shugabannin wannan aƙida ta yadda suke ci gaba da barrantar da kansu da wannan aƙida ga wasu bayanai da za mu kawo muku kamar haka sannan kuma mu ɗora muku da ci gaba da abin da ya samu akan wannan labari da suka yanka kare a jihar kaduna suka yanka shi suka ci jama'a suna ta cece ce a musamman a social media to gaskiya ni wannan abun bai bani mamaki ba tunda sanin kowa ne waɗannan al'ummar Na yi na yi da su akan masu ci gaba da yin sallah yadda sauran al'ummar musulmi ke rakawo yin sallah suka ce ba za su yi sallah yadda al'ummar musulmi ke yi ba to da Allah duk wanda bai sallah dan ya ci kare me abun mamaki a ciki kuma shi kare dama duk inda ka gana yanka kare ana ci to nan zaka ga akwai giya akwai taba akwai kowane kayan lalacewa saboda haka laihin ɗaya ne kawai da suka lika kansu da addinin musulunci amma dama kare ai mutum ya san a Najeriya dama musamman can kudanci ana cin kare amma inda suka yi laifi shine lika kansu da addinin musulunci kuma kowaɗanne al'umma jahilansu su ne matsalarsu lau sakata malla ya alam da sa'adar khilaf kowaɗanne al'umma da jahilansu za su yi shiru to da an samu saukin matsaloli yanzu ka ɗauka ɓangaren ahalus sunna ai ga jahilan su suna ta ta'addanci a kasashe daban-daban su je su liƙa bam su kashe al'umma to ka san ko cikin ahli suna akwai waɗanda ba su da wannan ra'ayin amma waɗancan jahilan nasu suna goga musu idan ka zo ɓangaren ɗariƙa su ma akwai jahilan yan haƙiƙa wanda za su ce komi Allah ne idan ka zo ɓangaren shi'a su ma akwai jahilan su ga sunan suna zagin sahabbai haka su ma kaga yanzu qur'anin an samu wasu bata gari duk da mun san jahilai ne ba su san qur'anin ba amma ji inda suke lika kansu da bin qur'ani kuma da aka yi hira da su waɗanda suka ci karan ai na saurara na ji ko aya ɗaya suka gaza ja sai dai in an magana su ce adiba aya ta kaza sura ta kaza saboda wannan jayayye kawai aka koya musu to ko waɗanne al'umma akwai jahilansu kuma ba lallai ɓangaren addini kaɗai ba kowane bangare ka ɗauka bangaren lafiya bangaren tattalin arziki yanzu ka san dai irin halin matsin tattalin arziki da Najeriya take ciki ka san ba kasai tana cikin talauci ne. a'a jagororin ne jahilan ke jagoranci da za a kawo masu ilimin ciki su jagorancin sai an ga canji haka bangaren lafiya haka bangaren kowane bangare dai na hukuma so sannan kuma in kana jin yan tada zaune tsaye to irin waɗannan mutanen ne kaga dai ai baka cewa rago ya ƙare baka cewa tumaki sun kare ko raƙumi ko sa kuma in ma karen nan bai iya sai maka tunkiya ɗaya to ka ce a yanko ma cinya ɗaya mana ai wannan karen da ya yanka ya ci inda daidai kuɗin karen da yana iya sau mai cinya to ka san iya sau cinya akuya ya ce ba za a yi su ba yan da zaune tsaye kenan su hanyar da suke so a san su su samu wani yamutsi su faɗa sai duniya ta san su ta wannan hanyar ai ji annabi Musa na magana irin su saboda cikin kowaɗanne al'umma akwai jahilan su annabi Musa ke cewa bi bima fa'ala subha'u minna Allah ka halakar da mu saboda abin da jahilan cikinmu wawayen cikinmu suka aikata kenan kowaɗanne al'umma akwai jahilansu saboda haka idan kana neman jahilai kuma bayan jahilci ga kokarin ta da zaune tsaye shine wanda zai ce ma wai bari ya kamo kai kai yanzu bakin kare ma kawai ka kalli kare ya kamata ka kamo kare ka wanda da aka zo magana kare abubuwan da za a cin nan an lissafa su ba samaniya ta azwajin ga sunan guda takwas in ka ɗauka raƙumi da raƙuma su ne Allah ya faɗa a cikin suratul al'am sannan eh, sa da sanuwa sannan akuya da ɗan akuya sannan rago da tunkiya sannan aka zo kan magana tsuntsaye su eh, kaza da sauransu ga sunan wala habi tsairin mimma yashtaku to wannan abubuwan ba karewa suka yi kane ma karasa ba balle kai nazari kan kare wanda karar Allah ya fada a suratul nisa shine bai cikin abin da Allah ya halatta shi yace a ci shi da aka ce yas'alunaka ma za uhilla lahum ciki sai aka ware kare aka ce shi farauta ake da shi saboda haka wannan ni ban ga abun mamaki akan su tun da dama ba su sallah an yi an yi da su su rika yin sallah yadda sauran musulmi ke yi suka ce a su ga sai da ma yi magana a cikin magana da aka yi hira da shi wanda ya ci karai ya su sallar su da addinin su duka ya saba ma sauran duk al'umma haka ya faɗa to kaga wannan dama ai sun yi ma kansu tambari Allah shi kare mu Allah tsare mana imani mala Allah saka da alkhairi da wannan lokaci da aka ba mu to masha Allah a wannan shine takaitaccen abin da ya samu daga cikin wannan rahoto na wannan rana da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu a wannan lokaci kada a manta a danna mana subscribe idan ba a yi ba idan kuma an yi to kada a manta a yi mana sharing a mana liking a wannan bidiyo idan kuma kuna da wani ƙarin bayani da kuke son ku yi to mu same ku a comment muna godiya da bibiyanmu da kuke yi a har kullum kuma muna ganin addu'o'inku allah ya bar zumunci mu kasance da ku a rahoto na gaba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masha Allah.